Hanyar Adalci Darasi na tamanin da takwas Yesu zai dawo Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Don mai bin hanyar nan yana samun salama ta ainihi tsakaninsa da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Yau mun zo ga darasi na tamanin da takwas cikin nazarinmu na maganar Allah bi da bi, yadda muka gani tsawon ɗaruruwan shekaru, Ruhun Allah ya hura ma fiye da annabawa talatin magana, sun rubuta sashi na fari na littattafai masu tsarki wato, a taura da zabura da littattafan annabawa, sashen nan na fari na littafin Allah ana ce da shi tsohon alkawari. A sashen nan dukan annabawa suna ba da saƙo guda, wato, Allah mai tsarki ne mai adalci, saboda haka wajibi ne ya yanka hukunci bisa kowane zunubi, duk da haka Allah kuma mai rahama mai jin ƙai ne. Ba ya son ’yan adam su hallaka cikin zunubansu, saboda haka mun ga yadda Allah ta bakin annabawansa ya yi alkawali zai aiko da mai fansa, almasihu mai tsarki, wanda za a haifa ta wurin budurwa, zai yi rayuwa mai tsarki, sa'an nan zai zubar da jininsa bisa gice domin ya biya sakamakon zunuban ’yan adam. dukan annabawan tsohon alkawari sun rubuta game da almasihun nan wanda zai so. A cikin sashi na biyu na littattafai masu tsarki, wato sabon alkawari, littafin lanjila ko bishara, mun ga yadda lokacin da Allah ya ƙayyade ya zo, ya aiko da almasihu mai ceton duniya, daidai yadda ya alkawalta ta bakin annabawa almasihu shine Yesu Banazaret, ba a taɓa samun mutum cikakke mai tsarki ba sai shi, Yesu ya cika da ikon Allah domin shi ne ainihin kalmar Allah a jikin mutum, game da shi Allah ya shaida cewa, Wannan shi ne ɗana da nake ƙamna, wanda nake jin daɗinsa ƙwarai, bisa ga Sura uku aya sha bakwai. A sha ’yan Adam irinmu sun kashe mai tsarkin nan na Allah bisa gice, amma Allah ya tashe shi a rana ta uku, sa'ad da shaidu da yawa sun ga Yesu da rai, sai Allah ya ɗaukaka shi ga wuri mafi daraja a sama, amma ba shi ne ƙarshen labari ba. Labari mai ban mamaki game da hanyar adalcin Allah yana da farko da kuma ƙarshe, akwai kai akwai bindi. Muguwar duniyan nan ba ta ga ƙarshen Yesu almasihu ba tukuna, maganar Allah ta faɗa mana, Ubangiji Yesu zai dawo zai kada Shaiɗan da miyagun mala'ikunsa cikin tafkin wuta, zai hukumta ’yan Adam a ranar shari'a, zai sake halittar tsohon duniyan nan. kan maganar darasinmu na yau ita ce Yesu zai dawo. Za mu yi karatu daga sashi na ƙarshe na sabon alkawari daga littafin Ruya. Ruya wani littafi mai zurfi da iko ne, ya ba da labarin abubuwan da za su kasance a ƙarshen zamanai, sa'ad da wannan duniya za ta ƙare. Littafin Ruya yana da surori ashirin da biyu. surorin nan suna shaidar nasara mai daraja domin duk wanda ya ba da gaskiya. Amma ga waɗanda ba su ba da gaskiya ba, surorin nan suna da labarin ban razana mai girma. Domin littafin ruya ya bayyana cewa, Idan ka ƙi karɓar Yesu almasihu a kan mai cetonka, to, a ran ƙarshe za ka sadu da shi a kan shi ne alƙali mai yanka maka hukunci, idan ba ka karɓi ɗan ragon Allah ba, za ka gamu da zakin Allah. Domin Ubangiji Yesu wanda ya mutu tamkar ɗan ragon haɗaya, mai ɗauke da zunubi zai dawo tamkar zaki mai girma ya yanka shari'a, ita ce ma'anar nasin da ya ce, Ubangiji Yesu zai bayyana daga sama tare da manyan mala'ikunsa a cikin harsunan wuta, zai hukumta waɗanda suka ƙi sanin Allah da kuma waɗanda suka ƙi biyayya da labari mai daɗi na Ubangijinmu Yesu. Tasalonikawa ta bi Sura ɗaya aya bakwai da takwas Yanzu ku saurara da kyau ga waɗannan ayoyi daga littafin Ruya, bayan da Ubangiji Yesu ya koma sama, ya aiko da mala'ikunsa wurin manzo Yohana, ya bayyana masa abubuwan da za su faru a tashin duniya. A Sura ta farko, Yohana ya rubuta, Wannan littafi ya ƙumshi ruyar da Allah ya ba Yesu almasihu domin ya nuna wa bayinsa abin da zai faru ba da daɗewa ba. Yesu ya aiki mala'ikansa zuwa wurin bawansa Yohana, ya faɗa masa wannan saƙon. Yohana ya shaida dukan abin da ya gani, wannan shi ne rahotonsa game da saƙon da ya fito daga wurin Allah, da kuma gaskiyan da Yesu almasihu ya bayyana. Mai albarka ne mutumin da yake karanta wannan saƙon anabci wanda ya fito daga wurin Allah, ko masu farin ciki ne waɗanda suke ji suke kuma yin biyayya da abin da aka rubuta a cikin littafin nan. gama lokacin da waɗannan abubuwa za su faru ya kusa, ni Yohana, ana rubuta zuwa ga jama'a masu bi, alheri da salama su kasance tare da ku daga Allah, wanda shi ne yake a yanzu shi ne a da, shi ne kuma mai zuwa, da kuma daga ruhohi bakon nan da suke a gaban kursiyan Allah, shi ne wanda ya ƙaunace mu. ya cece mu daga zunubanmu ta wurin zub da jininsa, shi ne ya mai da mu mu zama masu mulki da firistoci masu hidimar Allah Ubansa, saboda haka bari Yesu almasihu ya karɓi ɗaukaka da mulki har abada abadin, amin. Gashi zai zo a cikin girgije, kowa kuwa zai gan shi, har da waɗanda suka kashe shi. dukan kabilun duniya kuma za su yi kuka a kansa, hakika wannan haka yake, amin, ni ne farko da kuma ƙarshe, in ji Ubangiji Allah mai iko duka, wanda shi ne yake a yanzu, shi ne a da, shi ne kuma mai zuwa. A Sura goma sha tara, Yohana ya rubuta, Bayan wannan sai na ji wani abu kamar murya mai ƙarfi. ta babban taro a sama, suna ihu suna cewa, Haleluya! Ceto da ɗaukaka da iko sun tabbata ga Allahnmu, gama hukuncinsa daidai ne na adalci kuma, sa'an nan na ji murya kamar ta babban taro, kamar motsin ruwa mai yawa da yake gudu, kamar tsawa mai ƙara. na ji suna cewa, Haleluya, gama Ubangijinmu Allahnmu mai iko duka shi ne yake mulki, ikon mulki a kan duniya, yanzu ya zama na Ubangijinmu da almasihunsa, zai kuma yi mulki har abada abadin. Sai na ga sama a buɗe, sai ga wani farin doki, ana ce da mai hawansa mai aminci da mai gaskiya, cikin adalci ne yake hukunci da kuma yaƙi. idanunsa sun yi kamar harshen wuta, a kansa kuwa akwai rawani da yawa, yana kuma da wani suna a rubuce, sunan da babu wanda ya sani sai shi, rigar da ya sa kuwa an jiƙa ta da jini, sunansa kuwa kalman Allah. Rundunar masu yaƙi na sama suka bi shi, sanye da fararen yadin linin masu tsabta akan fararen dawaki. daga bakinsa wani takobi mai ci sosai ya fito, da takobin nan ne zai ci nasara a kan al'ummai, zai kuma yi mulki a kansu da sandan ƙarfe, zai kuma tattake ’ya'yan inabi cikin ramin matsar inabi na tsananin fushin Allah mai iko duka. A rigarsa da kuma a cinyarsa an rubuta wannan suna sarkin sarakuna da kuma Ubangijin iyayen giji. Ruya Sura ta ashirin Sa'an nan, na ga wani mala'ika yana saukowa daga sama, yana riƙe da mabuɗi na rami mai zurfin nan, da wata babbar sarƙa a hannunsa, sai ya kama macijin, wannan maciji na tunda wanda shi ne mugun nan, ko kuma shaiɗan, ya ɗaure shi da sarƙa har na shekara dubu. mala'ika ya jefa shi cikin wannan ramin mai zurfin nan, ya rufe ramin, ya kuma kulle shi, ya kuma buga hatimi, don kada ya ƙara ruɗin al'ummai kuma, sai bayan shekaru dubun nan sun wuce. Bayan haka za a sake shi na ɗan lokaci, sa'an nan na ga kursiyai da waɗanda aka ba su ikon hukunci suna zama a kai, na kuma ga rayukan waɗanda aka yanka musu kawuna saboda sun shaidi Yesu da kuma maganar Allah, sun sake rayuwa suka yi mulki tare da almasihu har shekaru dubu. Bayan shekaru dubun nan sun wuce, za a saki Shaiɗan daga inda aka kulle shi, zai kuma fito ya ruɗi al'umman da suke a warwatse cikin dukan duniya Shaiɗan zai tattara su don yaƙi, yawansu kuwa ya yi kamar yashi a bakin teku. Suka bazu a duniya suka kewaye birnin da Allah yake ƙamna, wato sansanin tsarkakansa, amma wuta ta sabko daga sama ta ƙone su, mugunan kuwa da ya ruɗe su aka jefa su cikin tafkin wuta mai ƙuna da farin wuta. inda aka jefar da wannan dabba tare da annabin nan na ƙarya, a can za su sha wuya dare da rana har abada abadin. Sa'an nan na ga wani babban farin kursi da wanda yake zama a kai, sai sama da ƙasa suka ɓace daga gabansa, ba a kuwa ƙara ganinsu ba, sai na ga matattu, babba da ƙarami, suna tsaye a gaban kursin. aka buɗe littattafai, sa'an nan aka buɗe wani littafi, wato littafi na masu rai, aka hukunta matattun bisa ga abin da suka yi, kamar yadda yake a rubuce a cikin littattafan. Sai teku ya fidda waɗanda suka mutu a cikinsa, mutuwa da wurin zaman matattu su ma suka ba da matattunsu, sai aka hukunta kowa bisa ga abin da ya aikata, sa'an nan aka jefa mutuwa tare da wurin zaman matattu a cikin tafkin wuta, wannan tafkin wuta shi ne mutuwa ta biyu, duk wanda sunansa bai fito a rubuce a cikin littafin nan na masu rai ba, an jefar da shi cikin tafkin wutan nan. Sura ta ashirin da ɗaya Sa'an nan na ga sabon sama da sabuwar ƙasa, sama na farko da ƙasa ta farko duk sun ɓace, babu kuma teku, na kuma jin murya mai ƙarfi tana magana daga kursin tana cewa, Gashi wurin zaman Allah yana tare da mutane, zai zamna tare da su, za su kuma zama jama'arsa, Allah kuwa da kansa zai kasance da su, ya kuma zama Allahnsu. zai share musu dukan hawaye daga idanunsu, babu sauran mutuwa ko baƙin ciki ko kuka ko azaba, don abubuwan da sun wuce. Sai wannan da yake zama a kursin ya ce, Yanzu zan yi dukan komai sabo, ya kuma ce mani, Rubuta wannan, domin wannan maganar gaskiya ce kuma tabbatacciya, ya kuma ce, An gama. ni ne farko da kuma ƙarshe, mafari da kuma matuƙa. Ga duk mai jin kishin ruwa, zan ba shi izini ya sha daga maɓuɓɓugan ruwa rai kyauta. Duk wanda ya ci nasara zai karɓi gado daga wurina, zan zama Allahnsa, shi kuma zai zama ɗana. Amma masu tsoro da masu cin amana da masu aikin ƙyama da masu kisan kai, da masu halin lalata, da masu tsiri, da masu bautar gumaka, da kuma dukan masu yin ƙarya don rabonsu yana cikin wannan tafkin wuta mai ƙuna da farin wuta, wanda yake shi ne mutuwa ta biyu. Ruya Sura ta ashirin da biyu Sa'an nan, mala'ikan ya nuna mini kogin ruwan rai mai ƙyalli kamar madubi, yana gudu daga kursi na Allah da ɗan rago, yana gudu ta tsakiyar titin birnin kuma, a kowane gefen kogin kuwa akwai itacen rai mai haifuwar ’ya'ya sau goma sha biyu a shekara, yana haifuwa sau ɗaya kowane wata. Ba za a sami wani abu da Allah ya la'anta a birnin ba, kursi na Allah da ɗan ragon zai kasance a cikin birnin. Bayansa kuma za su yi masa sujada, za su ga fuskarsa, za su kasance da sunansa a rubuce a goshinsu, babu sauran dare, ba kuwa za su bukaci fitila ko hasken rana ba, domin Ubangiji Allah ne zai zama haskensu, za su koyi mulki har abada abadin. Sai mala'ika ya ce mani, Wannan magana gaskiya ce, tabbatacciya ce kuma. Ubangiji Allah wanda ya baiwa annaba ruhunsa, ya aiko da mala'ikansa, ya nuna bayansa abin da zai faru ba da daɗewa ba. Ni Yesu ina ce muku, ga shi ina zuwa da wuri, zan zo tare da ladana in ba kowa bisa ga abin da ya yi, ni ne farko da kuma ƙarshe, mafari da kuma matuƙa. masu albarka ne waɗanda suka wanke rigunansu domin su sami izinin ci daga itacen rai, su kuma shiga birnin ta ƙofa, amma waɗanda suke waje kuwa su ne masu ƙariya cikin maganarsu da ayyukansu duka. Ni Yesu na aika da mala'ika na don ya sanar muku waɗannan abubuwan cikin jama'un masu bi, ni ne tushen dauda, zuriyarsa kuma. ni ne tamararon safe mai haske, Ruhu da amarya suna cewa, Zo, duk kuwa wanda ya ji wannan, shi ma ya ce, Zo, duk mai jin kishin ruwa ya zo, duk mai bukata ya karɓi ruwan rai kyauta. Ni Yohana, ina jan kunnen duk mai jin maganar anabcin littafin nan cewa, in wani ya yi ƙari a kanta, Allah zai ƙara masa bala'in da aka rubuta a littafin nan, in kuma wani ya yi wani ragi a maganar anabcin littafin nan, Allah zai karɓa rabonsa na ’ya'yan itacen rai da na birni mai tsarki kamar yadda aka bayyana a cikin wannan littafin. Shi da ya shaida waɗannan abubuwan duka ya ce, Hakika ina zuwa da wuri, amin Zo, Ubangiji Yesu, bari alherin Ubangiji Yesu ya kasance tare da ku duka, Amen. Kenan Allah ya kammala littafinsa mai ban mamaki, ya yi alkawali cewa wata rana wannan Ubangiji Yesu wanda ’yan Adam suka gice zai dawo duniya, zai dawo domin ya ɗauke masu ba da gaskiya gare shi su tafi tare da shi zai kuma yi shari'a kan waɗanda ba su ba da gaskiya gare shi ba. Abokina na ƙwarai, ko kana a shirye saboda dawar Ubangiji Yesu daga sama, ko kana cikin waɗanda suka karɓe shi a kan mai ceto da Ubangijinsu, ko ka gazganta da dukan zuciyarka Allah ya aza zunubanka bisa Ubangiji Yesu almasihu marar zunubi, kuma domin ta wurinsa Allah ya iya shaida kai mai adalci ne, ko an rubuta sunanka a littafin masu rai, yaya fulɗal take tsakaninka da Yesu almasihu, ko shi mai cetonka ne, ko kuwa zai zama mahukuncinka, kana a shirye domin dawowar almasihu, idan yau kana jin muryar Allah kada ka taurari zuciyarka, domin nasi ya ce, a gun Ubangiji shekara dubu kamar kwana ɗaya ne, waɗansu suna cewa, Ubangiji yana jan jiki game da cika alkawarinsa, ai, ba haka ba ne, haƙuri yake yi da ku, baya so kowa ya hallaka, sai dai kowa ya zo ya tuba. Duk da haka, ranar Ubangiji za ta zo babu shakka, za ta zo kuwa kamar ɓarawo, ba labari. a lokacin za a ji ƙara mai ƙarfi, sa'an nan sararin sama zai ɓace, dukan abubuwan da aka ɗauka aka yi sama da ƙasa su za su ƙone su hallaka, duniya da dukan abin da yake a cikinta za su ɓace. Wannan ne lokacin da za ku karɓi alherin Allah, yau ne ranar da za ku sami ceto. Ta yaya za mu tsira idan mun ƙyale irin wannan babban ceto wanda Ubangiji ne da kansa ya fara sanar da shi, abokai na ƙwarai na gode don sauraro, addu'armu ga Allah kowace magana wadda kuka ji bisa hanyar adalci ta zama muku da albarka a rayukanku, wadda za ta bishe ku ga ceto mai girma na Allah, yana ba da ceton nan kyauta hannu sake ga duk wanda ya ba da gaskiya da zuciya ɗaya ga maganarsa. Sai mun sake saduwa, Allah ya sa muku albarka yayin da kuke yin tunani a kan kalmomin Yesu na ƙarshe a littafi mai tsarki, Ubangiji Yesu almasihu ya ce, Hakika ina zuwa da wuri, Ruya Sura ta ashirin da biyu aya ashirin. Ubangiji Allah ya taimake mu, amin.